Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Alhamis 25 ga watan biyu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. Yau ne sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya ziyarci Juba da ke Sudan ta kudu domin ya gana da shugaba Salva Kiyi. amurka da majalisar ɗinkin duniya dukansu biyu sun yi maraba da ƙoƙarin da majalisar dokokin ƙasar libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa shugaban ƙasar somalia ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na kenya aka kashe lokacin da 'yan kungiyar nan masu tsananin kishin addini su kai wa sansanin sojojin 'yan kungiyar tarayyar afirka hari A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani bom ya tashi a garin Yola da ke jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ra'ayoyin wasu ƙungiyoyin sa ido na jamhuriyar Nijar game da zaben da aka yi makon da ya gabata ana kuma jiran sakamako. Muna kuma ɗauke da shirin bango wanda Jummai alata shirya za ta kawo amma yanzu ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. yau ne sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ziyarci juba da ke sudan ta kudu domin ya gana da shugaba salva kiir kana ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya wanda yakin kasar sudan ta kudu ya shafa ziyarar taban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu da ke faɗa da juna suka ɗauri aniyar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda yana cikin yarjejeniyar da aka cimma cikin watan agustan bara hukumar kula da tantancewa na kasar ta sudan ta bayyana a ranar talata cewa yarjejeniyar da aka cimma ya amince sojojin da ke goyon bayan rick macha har su 1,370 su shigo babban birnin kasar wannan duka yana cikin yunkurin na shi macha ne ya shiga cikin gwamnati ta haɗin kan kasa hawa kuma ana sa ran a samu ƙarin jami'an tsaro da za su shiga cikin wannan wato gwamnatin haɗin kan kasa da zaran an samar da gwamnatin an cima matsaya ne dai bayan an kwashe shekaru biyu ana tafka yaƙi tsakanin rig da shugaba salwaki wanda sai a cikin watan agustan da aka cimma matsaya akan a samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wanda za ta kwashe watanni talatin tana mulki kafin a gudanar da zaɓe a ƙasar yanzu haka shugaba ki ya sake naɗa maca a matsayin mataimakinsa a cikin gwamnatin sabuwa da ake shirin kafawa amurka da majalisar ɗinkin duniya dukansu biyu sun yi maraba da ƙoƙarin da majalisar dokokin ƙasar libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa to sai dai kuma sun bayyana damuwarsu akan yadda wasu 'yan majalisar suke wa wannan shirin barazana musamman waɗanda ba sa goyon bayan wannan tsarin rahotanni sun bayyana cewa da yawan 'yan majalisar da suka kai hadari daga cikin 196 waɗanda ke tobruk kuma su ne duniya ta amince da su su ne suka ce sun amince da wannan tsarin wanda zai kawo su cikin gwamnati ɗaya da bangaren gwamnatin ƙasar da ke da herkwata a tripoli suka ce amma kuma ba wai sun amince da wannan tsarin ba ne domin ana musu wata barazana Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka na goyon bayan waɗannan 'yan Libyan da suke ƙoƙarin ganin an samar da wannan gwamnati ta haɗin kan ƙasa a lokacin da Kerry ke bayani a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka game da buƙatar ganin an samar da maslaha a cikin wato a kan rikicin siyasar ƙasar Libya wanda ya jefa ƙasar cikin halin rudu da damuwa tun lokacin mutuwar tsohon shugaban ƙasa Muammar Gaddafi. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugaban kasar somalia ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na kasar kenya aka kashe lokacin da 'yan kungiyar nan masu tsananin kishin addini su kai wa sansanin sojan 'yan kungiyar tarayyar afirka hari waɗanda ke kudu maso yammacin kasar ta somalia kuma wannan lamari ya faru ne a cikin watan da ya gabata shugaba hassan sheikh mahmud ya furta kan ne sa'ilin da yake amsa tambayoyi a hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na kasar sa'ilin da aka tambaye shi dalilin halartar sa bikin jana'izar sojoji a kasar kenya ya ce abu ne ba abu ne mai sauki ba a ce sojojin da yawansu ya kai 180 zuwa 200 sun mutu sakamakon turo su da aka yi zuwa kasar somalia domin su samar da zaman lafiya sai dai kuma waje daya mai magana da yawon ma'aikatar tsaron kenya david obonyo nan take watsi da waɗannan kalamai na shugaba mahmud obonyo ya shaida wa wata jaridar ƙasar kenya da ake kira the star cewa shugaban na somalia ba shakka yana da alaka da ƙungiyar alshabab ya ce adadin da shugaban ya bayyana ya fi adadin da suka mutu sai dai kasar ta kenya bata bayyana ainihin adadin sojojinta da suka mutu ba lokacin da alshabab shabab su kai matari a sansanin el adde sai dai ta ce ba shakka sun kai adadin bataliya guda ko sama da haka amma ita al-shabab ta ce ita ce ta kashe sojojin kenya sama da ɗari su zai sojojin kenya suna kasar somalia ne tun a shekarar 2011 inda suke agazawa sojojin ƙungiyar tarayyar afirka domin yakar al-shabab ministocin ƙungiyar tarayyar turai yanzu haka suna taro a brussels domin samar da tsarin da zai shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da yake ciwo manyan kasashen duniya masu arziki tuwa kwarya su ma ministocin shari'a na kasashen da suka hada da sabiya da macedonia da turkiya sun bi sahun waɗanda wato waɗannan ministocin domin shiga cikin wannan tattaunawar ita ma ƙasar girka da ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa tana fama da kwararowa 'yan gudun hijira da yaƙi ya raba su da ƙasashensu kamar su siriya da iraki da afghanistan Wannan ne ya sa Firayim Ministan ƙasar na Girka Alexis Tsipras ya faɗa jiya Laraba cewa ƙasar ba za ta amince da duk wata matsaya da ƙungiyar ta tarayyar Turai ta cimmawa ba game da kwararowar 'yan gudun hijira sai ko idan ƙungiyar ta amince ta ɗauki su daidai wa daida. Jami'an diplomasiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya suna tunanin amfani da matakan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin sun mara wa tsarin dakatar da buɗe wuta a Siriya da da amurka da rasha suka sha ta wanda kuma sakataren harkokin wajen amurka john kiri ya ce wannan ita ce hanyar da kawai aka iya kawo karshen wannan yaƙi ƙasar ta syria dai tana daga daga yanzu har zuwa tsakiyar ranar gobe juma'a na ta bayyana ra'ayinta cewa ko tana shiga cikin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ko kuma a'a wanda kuma zai fara aiki ne daga yanzu zuwa goben kiri ya ce wani zaɓi kuma shine idan siriyan ta ki amincewa da wannan tsarin to abin da ka iya faruwa shine kasar za ta wargaje wanda sake komawa kan kafafuwanta abu ne da zai yi wahala yau dinnan dai jami'an amurka da na rasha suna ci gaba da tattaunawa akan yadda za a yi amfani da tsarin da aka shata na dakatar da buɗe wuta abinda mukaddashin ministan harkokin wajen rasha mikhail bagdanov ya bayyana cewa ba wani zaɓi da ya wuce wannan tsarin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani bam ya fashe a ɗakin ɗana bama-bamai da sashen kwance nakiyoyi na ofishin 'yan sanda da ke birnin Jimeta a jihar Adamawa, inda jami'an 'yan sanda hudu suka mutu a safiyar yau. Wakilin Musa Nusa Adamu ya aiko mana da rahoto. Fashewar nakiyar ta afku ne da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a ɗakin adana bama-bamai na ofishin 'yan sanda da ke jimeta a jihar Adamawa. Alkalma da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ta bayar ya nuna jami'an 'yan sanda hudu ne suka yi asarar ransu ciki ma har da mataimakin babban jami'in sashen kwance bama-bamai da nakiyoyi yayin da da dama suka sami raunuka da yawa daga cikin su kuwa mata ne masu aikin ba da hannu wato yellow fever. Na iske kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali a rabar ofishin 'yan sanda inda aka samu fashewar bam din ga kuma bayanin da ya mini game da akwar wannan hadarin. Ah, abin da ya shafa 'yan sanda ne ya shafa bai shafi civilians ba don na an ce akwai yaran makaranta babu abin da ya samu yaran makaranta babu makaranta ta da nan wuri jamaita police station ne. Wannan kan hari aka kawo a wannan ofishin 'yan sandan ko kuma ah, nakiya ce daga wurin 'yan sanda ta tashi. Ah, abin da nakiya wanda aka ajiye ne wanda aka samu wajen su 'yan yan boko haram shine wanda aka aje wanda yake da be due for exhibit a kai su duk inda za a kai su wani abun ya faru a su ne muke son mu je mu gani don kaga yanzu sun cika wanda ya je kusa don akwai wanda zai tashi shi yasa muke nan kusa kusa tukun shi ma mataimakin gwamnan jihar adama injiniya martin babale wanda ya kai ziyarar gani da ido a ofishin yan sandan ya ce kasancewar ofishin yan sandan a bainar jama'a kuma kusa da makarantar yara ya ce ba karamin hadari bane ganin yadda fashewar bam din ya girgiza ko kuma mai lalatawa su gine-gine da ke makwabta da ofishin 'yan sandan ya ce gwamnati za ta dubi yiwuwar sakewa ofishin matsuguni saboda kaucewa sake afkuwar al'amarin. Ito eh, yanzu dai mun samu na assessin damages da faru kuma eh, in ya kai ga shirya wannan station daga za a kai shi kai da wani da yake na cikin gari ne kuma cikin jama'a. To a ya zuwa yanzu an ce maka kamar mutum nawa ne wani abin ya shafa. Yan sandan mutum hudu ne muka samu labari wanda suke kan maintenance work din abin ya tashi da kuskure ne ba wai an yi shi da niyya amma wasu ce ko ba wani abu boko a cikin ofis na polis ne abin ya faru bincike da na gudanar ya nuna ɗaya daga cikin bama-bamai da aka kwato daga hannun yan boko haram ne ya fashe kana ya tada sauran a ɗakin adana bama-bamai da nakiyoyi na sashin kwance bama-bamai da nakiyoyi na ofishin yan sanda da ke jimeta a jihar adamawa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya Madalla a gaishe da sanusa Adamu. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa irin su AU da ECOWAS sun bayyana gamsuwarsu da zaben da aka yi, su kuwa takwarorinsu na cikin gida sun bayyana wasu tarin matsaloli da aka fuskanta sanadiyar rashin yin shiri yadda ya kamata akan gudanar da zaben na ranar Lahadi da aka yi. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da rahoto. a yayin wani taron manema labarai da ta kira a cibiyar kungiyar mpcr ta nuhu muhammadu arzika kungiyar sa ido da ake kira oned ta yaba wa yanayin kwanciyar hankalin da aka gudanar da wannan zabe sai dai kungiyar ta ce bayanan da ta tattaro daga sassan kasar nishar sun yi nuni da cewa zaben na 21 da 22 ga watan fabrairu ya yi fama da ɗimbin cikas masu nasaba da rashin ingantaccen tsari alhaji mustapha kadi umani na daga cikin shugabannin wannan kungiya ta wanzu wato jihar gunduma cintabaradan turin hos zaɓe 187 aka buɗe wato wani sahiki kawai jiha agadas gunduma iferwan turin hos zaɓe guda shidda aka buɗe wani sahiki idan aka ɗauki jiha da magaram kun je dungas hos zaɓe sun kai wajen hamsin waɗanda aka buɗe wani sahiki akwai runhunan zaɓe 29 waɗanda aka buɗe a gunduma tanut akwai belbeji kuma da sauransu an samu kura-kurai. domin mutane bassa da horo waɗannan ruhunan zaɓe da aka buɗe a washe gari idan abin abi abubuwan da dokokin zaɓe suka ce ne za a iya cewa sun saba wa ka'ida doka cewa ta yi idan za a kiran zaɓe wato sai an ɗauki kwana 60 ake sawa rana to kenan inda ba a yi zaɓe ba wani sahiki aka ce a je a yi zaɓe daga nan an sanda an saba ma doga A washe garin zaben na 21 ga watan Fabrairu kungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun bayyana gamsuwa da yadda al'amura suka gudana a matsayin wani rahoton wucin gadi sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa ya ce a jihar Agadez da jihar Tawa akwai kungiyoyi diyawa yawa waɗanda ba su aika ma masu sa ido ba. To kenan kaga ba ta yiwuwa a ce sakamakon da muke samu da nasu ya zama ɗai. Tunda mu akwai Mojen a ko ina cikin jihohin nan. sai zamanto su sun san gari kenan da an yi wani magudi irin yadda za su samu kenan ba ma idan ya tashi ya fito da wata ƙasar waje ya zo nan yana kwance otal ya zo ya hudu abin da ya ga dama sakamakon da zai badawa da wanda mu za mu badawa saboda mutanen mu suna tare da al'umma sun san kowa sun san kowane dan siyasa sun san irin zaman da ma yan siyasa ke yi sannan kuma yare ƙanana da aka bari suka yi zaɓe kowa ya san su saboda shine an yi ƙazamin zaɓe sannan an yi magudi a ciki wani waje ma an yi kwace an yi sata sai mu ce wani waje an yi handama idan abin a ce ka kawo hujjoji ne kungiyar mojan za ta yi zuwa da hujjoji akwai shaidu akwai hujjoji waɗanda za a badawa ai dan shi ne yau kiran ku kaɗai ne muka yi mu ba ku ɗanɗanon abun saboda a ƙarshe za mu hudda report. A ci gaba da tattaro bayanai game da yadda zaben na ƙasar Nijar ya gudana wakilan ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun gana da shugabannin jam'iyyun adawa mambobin kofa a yammacin jiya domin tantauna ƙorafe-ƙorafen da 'yan hamayyar suka yi dangane da abin da suka kira yunkurin maguɗi da suka ɗora alhakinsa akan hukumar zaɓe seni da gaman bakin jam'iyya mai mulki waɗanda tuni suka musanta. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Yayin da ake jiran sakamakon zaben Nijar, wanda kira ne ku masu sauraron mu za ku yi wa 'yan siyasar ƙasa akan tabbatar da zaman lafiya da tsaro bayan an sanar da sakamako? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku kenan a mu na dare. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarin hukumar alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Bari mu je Gombe, Gombe bismillah ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Dauda Hashimu Fantani. ina mako fata alkhairi a bisa wannan shirye-shirye da kuke Allah maka jagora ya mana duka yawa tambayar da nake yi ne a duk shekara a bisa jagorori da ake saka a bisa al'azai wanda yake shekara da shekaru har yanzu abin na ga kasa gyaruwa daga ranar za a an samu mutum jagora ya ɗauki amana zai jagora shekara har zuwa da dawowansa da an je saudiya sai ka nemi mutum sama da ƙasa sai ka rasa inda yake kuma biyu uku alhazanan duka sabi ne eh sai ga suwa ta sargadi riya sai dai wani tsohon alaji ko wani wani ma bai bai taimake su me yasa haka yake faruwa sai na biyu ci gaba eh ci gaba tambaya na biyu shine Kamar ka zo za a ana shirye-shirye an ci an gama shiri kaf sai a zo da tattebin na masu tafiya saudiya sai mutum an buna tafi ya shirya ya tafo sai ya zo har wani ma iya farce je ya ce ai babu sa sai sake dawowa ne yasa haka yake faruwa duk shekara an kasa gyara wannan al'amari. To ka gama tambayoyinka? Eh na gama. Malam uba gare ka. Ke hmm, babban tambayoyin tambayoyin na na da zafi. <laughs> Tambayi ka ta farko gaskiya zan ce rashin adalci ke kawo wannan. Da mu hukumar alazai ta kata, da hukumar alazai ta jihohi duk albarkacin mahajjata muke ci don mu ma mu je mu aikin hajji ko mu musu aiki. Idan an ce mutum an baka amanar jagoran mutane ka je ka bar mahajjatan nan gaskiya baka musu adalci ba ana ga yaran tunanin kuma sai Allah ya tambaye mutum amma wannan alhaki gaskiya yana kan jihohi ne saboda idan mafi tafiye zuwa haji shekarun bayanan da suka shuɗe gaskiya zai yi kula cewa duk lokacin da aka je a amirin haji na ƙasa kamar bana da muka samu national coordinator sarkin kano mai alfarma alhaji muhammadu sulusi na biyu sun ɗauki lokaci da dama suna zuwa jihohin kamar alal misali da wannan abin ya faru shi wannan ba Allah wannan sarki ba jihohin da bai je min ba asibitocin da bai je ba da mutanen mu ba su da lafiya ya je ya duba su tare da tawakar eh, hukumar alazai ta kasa da duk wani wanda yake da ruwa da sarki kuma haka shekarun da suka shuɗe kowa ya san mai a sama sarki musulmi kowace shekara sai ya je ya shi gidajen na mahajjata suke zaune ya tambaye su ko suna da korafi me ke damun su me za a gyara haka shi ma oba abu lagos aka bashi wannan alaki yaya haka shi ma haka eh, shehun borno abin da nake son shi ne da ta fannin ai min hukumar alazai ta kasa gaskiya manyan nan namu suna kokari amma idan na jiha mutum bai je ba gaskiya hukumar alazai ta kasa ba ta da wani iko saboda in ka kula yawanci mahajjatan nan na jihohi ne saboda haka muna fata su wa'annan masu ruwa da tsaki na jihohi sun ji wannan kuka da wannan bayan Allah ya yi da kuma fatan da Allah za su san amana aka ba su da Allah su sake su rike wannan amana dukan alfarmar mahajjatan da muke ci tambaya ta biyu na manta tambaya ta biyu da yi yawa tambaya na biyu shine za a daɗe ana maganar shirye-shiryen tashin alhazai har lokacin tashi ya zo shi amma na tan tebul a ce za ka tashi ko jirgi na farko ko jirgi na biyu yanzu misali bana iyali na tara ana kace tana jirgi na biyu an bunna san tebul ta gama jirgin ta zo har fun za ka ji ba daga ciki masu tafiya dole ta dawo to me yasa irin wannan yake faruwa duk shekara an kasa gyara wannan al'amari eh kuma ka san ɗazuma ka ce wai sai mutum ya zo a ce ba a ga passport din shi ba eh duka yana faruwa haka to malam uba gare ka eh to magana da ɗaya ce ta jihohi ce wa'ansu ba su yi aikin su yadda ya kamata ba dan babu dalilin ta ce mutum ya shirya ya fito wai ka ce mar passport shi a ƙasa wannan ma ai bai ma kamata a ce an yi wannan magana gaba ba babu bayan na zai tafiya babu wannan passport to yaya za ka ce ya taso in passport shi bai anu ina jan hankalin hukumar alabe da jihohi na fahimci gaskiya suna da matsaloli da dama su ma saboda aikin haji gaskiya wahala da su <laughs> ba iya mara ba kuma bai ba mara cikin ko kuma ba a karewa amma dai kamata ya ce kowa ya yi aiki a lokacin da ce aka ce taso jirgi ya zo kamata a ce kaskon shi kudin guzurin shi da duk wani abin da ya kamata a bashi yana hannun shi ina fata hukumar lazai da jihohi da suka ji wannan tambayar da allah a tsara ingizawa a zama a nan a musu abin da ya kamata tunda amana ce aka ba mu. to kano gare ku. suna na fatima muhammad daga kano nigeria. daga karkara daga cikin wadda take wakiltar ƙungiyar cdtt beneficiary tambaya ta a nan shine game da namijin visa da ake yi a wannan wannan tafiya So, kamar yadda aka sani wannan ƙasa mai tsari an so a tafi da maharaminka to amma a nan sai mu dinga tafiya da namijin biza wato kawai a samo wani namiji shi a matsayin wani ne da zai kawai ana duwaki kenan adabuwa ke namijin dija a cikin kirki ake yi na ce to hukuma masu ruwa da tsaki suna sanar da wannan abu da ake yi ko kuma a nan najeriya ne ake yi ko kuma har wasu kasashen suna yin irin wannan abu tambaya ta shi a nan shi ne game da tsaikon da ake samu wajen dawowar alhazai alhalin ainihin aikin hajji nan baya wuce kwana biyar kacal amma sai ka ga sai ka ga an sami irin kwana talatin haka ana jira in kuma a yawa ne da akwai kasashen da suka fi yawa sai ka ga an kwashe su nan da nan ba da wani ɓata lokaci ba to menene ainihin gaskiyar wannan abu da yake faruwa. To ni ina ganin tambayar ki ta biyun nan fa ya ansa don wani ya yi tambaya makamancin wannan. Kin gama tambayan ne? Eh, to Malam Uba ka ji tambayar ta ta farko ta biyu ka riga ka bada ansa. Ba gaskiya ba ne cewa sauran mahajjata eh, sauran kasashe da suka fi mu mahajjata suna tashi su koma gida kafin lokaci. An na ji wani tambaya ta biyun ce mako? Eh ta bi ta farkon batun muharram ne. Eh ina so mata ƙarin bayani akan tambaya ta biyu amma bari in fara akan muharram. Abin da kake so ki fahimci baiwar Allah shine doka ce daga kasar saudi arabia duk wata kasa da take da mahajjata sama da dubu talatin sai ta yi sati uku tana ɗaukar mahajjatanta dalilin su ko shine a lokacin aikin hajji nan duk duniya ne ke shiga wannan ƙasar to ma'aikatan su na filin jirgin sama wannan ake kira ban san me ake kiran su a turanci a hausa ba na control tower ana takura su idan ko ba sun samu isasshen bacci da hutawa bane zai kawo hatsari kuma wajen dawa abin da nake so a fahimta shine kusan kowa kamar yana ne bayani ta eh an shi yasa na ce ka ba da ansa hanya ɗaya take bi wa ta eh. dawo so shine wannan dalilin da yasa kuma gaskiya ita hukumar alazai tana gaya jihohi kuma jihohi na tabbatar suna sanar da mahajjata shine idan ka bar najeriya aikin hajji ka sa a ranka za ka yi akalla kwana arba'in saboda irin wannan dalilan. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. Me yasa kun fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta? Mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko. Duka. ta Allah muna so da Allah muna so to yanzu ke baki ganin shawawo ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wai su kakan su nike ko kwarai ko to ke gani amma ke gana ya boko kwarai ko yanzu bai ga shawa bayo da na hito ga mota wallahi ko kwarai shi official quality cikin quality <laughs> wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ta fito ne daga bala muhammad dabban jihar bauchi ka ce salam voa hausa hakika cin tare kamfanin mtn da hukumar kula da sadarwa ta najeriya ta yi ya yi daidai ganin yadda mu ma talakawa suke kwashe mana kudadenmu a cikin layukanmu na salula shi ma ilyasu muhammadu gan bako cewa yi koka wanda jama'a ke yi kan cewa ana kwashe musu kuɗi ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta gargaɗi kamfanin sadarwa kan kwashe kudaden jama'a a cikin asusun wayoyinsu assalamu alaikum voa hausa al'ummar kasar nijar allah ya sa hukumar zaɓe ta sine ta faɗi sakamakon zaɓe daidai da abin da jama'a suka zaɓa don allah hukumar zaɓe ta sine kada muna yabanki sallah kuma ki kasa yin alwala wajen faɗin sakamakon sahihin zaɓen da aka yi a Nijar da jama'a ke dako yanzu. saƙo daga Umaru Forever Gashuwa. to hukumar zaɓe ta niger sine duniya fa ta zura miki idanu ta ga yadda za ki bayyana sakamakon zaben da aka gudanar ko za ku yi gaskiya ko kuma aka akasin haka allah dai yana kallon ku sako daga isu dila faki sai kuma wacce ta fito daga zakari ya'o rabiu kasuwar cecenia a garin kaduna ka ce dawo da martaba farashin man fetur a kasuwar duniya da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da sarkin salman bin abdulaziz na saudiya suke kudirin yi da fatan allah ya sa ya tasirin da ake so assalamu alaikum voa hausa na rubuto wannan wasiƙa ne domin miƙa saƙon ta'aziyyata ga iyayen yara 'yan makarantar buniyadi da ke ƙaramin hukumar gujiba ta jihar yobe ganin cewa yau an shekaru biyu kenan cip da aka yi wasu kisan gilla ubangiji allah ya ji kansu kuma ya ba iyalansu dangana sako daga aliyu ibrahim sharif gashuwa muna miƙa sakon mu ga 'yan uwa da ƙawayen marigayya aisha ɗan kano fitaccen jaruman fina-finan hausa allah ya jikanta da rahama ya karɓi bakuncinta ya yafe mata kurakuranta ya sa aljanna ce makomarta ya kuma haskaka kabarinta sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai langilangi ya wuri to masu sauraro kafin mai sallama da ku ga labarai amma a takaice yau ne sakataren majalisar ɗankin duniya bankin mun ya ziyarci juba da ke sudan ta kudu domin ya gana da shugaba salwa kana ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya wanda yakin ƙasar sudan ta kudu ya shafa ziyarar taban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu da ke faɗa da juna suka ɗauri aniyar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wanda yana cikin yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan agustan bara amurka da majalisar ɗinkin duniya su biyun sun yi maraba da kokarin da majalisar dokokin ƙasar libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan kasa to sai dai kuma sun bayyana damuwarsu akan yadda wasu 'yan majalisa suke wa wannan shirin barazana musamman waɗanda ba sa goyon bayan wannan tsarin rahotanni sun bayyana cewa da yawan 'yan majalisar da suka kai haɗari daga cikin 196 waɗanda ke tobruk kuma su ne duniya ta amince da su su ne suka ce sun amince da wannan tsarin Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Alhaji Mustapha Bala murna aurar da 'ya'yansa Maryam Mustapha Bala Batsari da Hadiza Kabir Bala Batsari wanda za a yi gobe jama'a in Allah ya kai mu a masallacin 'yan izala da ke birnin wato da ke garin Batsari da karfe biyu na rana. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Misha Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.